Thank you. mataki na La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 mako na shida a can kasar Spain a jiya kungiyar kwallon kafa ta Villarreal sun sulhunta sifili sifili tsakanin su da Espanyol sai Celta Vigo suka tashi kunnan doki daya da daya tsakanin su da Getafe ita kuwa Juventus ta lallasa Real Sociedad ne da kwallo uku da nema gobe idan Allah ya kai mu za a fafata a wasan mako na shida na gasar ta La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 inda kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid za ta karbi bakunci hukuncin sabila da misalin sha biyu na rana. alabes kuwa za su karbi hukuncin Real Madrid ne da misalin karfe uku na yammaci agogon nigeria Sai Malaga su fafata da Atlantico Bilbao da misalin karfe biyar da rabi. Kungiyar kwallon kafa ta Girona kuwa za su fafata da Barcelona ne da misalin karfe takwas. Saura kwata agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Daga kasar Spain sai mu koma kasar Ingila shi kuma a bangaren Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 mako na shida gobe Asabar 23 ga watan Satumba na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta West Ham za su fafata da Tottenham ne da misalin karfe 12 na rana sai kungiyar kwallon kafa ta Stoke City su fafata da Chelsea Manchester City a gida za su farje gumi da Crystal Palace sai Southampton da Manchester United da misalin karfe 3 har ila yau da misalin karfe 3 kungiyar kwallon kafa ta Everton za su fata da AFC Bournemouth sai Bournemouth karbi bakuncin Huddersfield Town sai Swansea City a gida za su marabci Watford Leicester City kuwa da kungiyar kwallon kafa ta ta liverpool da misalin karfe biyar da rabi agogon nigeria nijar kamar da kasar chad a kasar jamus kuwa bangaren bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018 ana mako na 16 a yau za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta bayan munich da kungiyar kwallon kafa ta wolfsburg da misalin karfe 7 da rabi na dare agogon a sai kasar faransa a wasan league 1 na faransa na shekara 2017 zuwa 2018 inda su kuma suke mako na bakwai a yau din kungiyar kwallon kafa ta Nancy za su fafata da Anga SCO sai kungiyar kwallon kafa ta Lille za su fafata da Monaco da misalin karfe 8 saura kwata na dare abubuwan Najeriya idan muka dawo labarin club da club kuwa yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da ke kasar England ta cimma yarjejeniya da takwarar ta Atlantico Madrid na kasar Spain kan batun sai da dan wasan gaba na Chelsea Diego Costa wa tsohuwar kungiyarsa ta Atlantico Madrid duk da wannan yarjejeniya da kungiyoyin biyu suka cimma dan wasan ba zai buga wasa kungiyar kwallon kwallon kafa ta Atlantico Madrid ba har sai watan Janairu na shekara 2018 mai zuwa lokacin ita kungiyar ta Atlantico Madrid ta kammala horar da aka saka mata na hana ta sayan dan wasa na tsawon shekaru biyu sakamakon kama ta da laifi da aka yi na kaucewa dokan saye da sayarwar yan wasa a shekarun ba. Diego Costa dan shekara 28 dan kasar Brazil ya zo kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ne a shekara ta 2014 akan kuɗi fam miliyan 32 inda ya buga wasa wasanni 120 wa kungiyar ta Chelsea ya jefa kwallaye 58 cikin jerin kwallaye akwai kwallaye 20 wanda ya jefa a gasar Premier da ta wuce na shekara 2016 zuwa 2017 shi dai dan wasan tun ya nuna rashin jin dadin sa a zama a kungiyar ta Chelsea inda ya ke fuskantar cewa ana walakanta shi a kungiyar